وكان في المدينه تسعه رهط يفسدون في الارض ولا يصلحون a cikin garin alhijiri akwai wasu mutane guda tara suna barna a bayan ƙasa ta hanyar aikata kafirci da sabo kuma ba sa gyara a cikinta na imani da aiki na gari